Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya suna na sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren rana Asabar hudu ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji yayin da ake tunkarar zaben gwamnonin Najeriya a mako mai zuwa. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nnpp a zaben makon jiya ya ce na da kwarin gwiwa a zaben mai zuwa daga nan ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar dakarun sojin ukraine da ke fagen daga a bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a yayin da suke taimakawa fararen hula wajen arcewa daga birnin na gabaci da aka mamaye an kashe wata mace wasu mazaje biyu kuma suka sami munanan raunuka a yau asabar a yayin da suke kokarin arcewa daga birnin ta wata gada da aka hada ta wucin gadi a cewar wani wakilin rundunar soji da ke wajen alamu na nuna cewa kib na kokarin shiryawa da kayyade 'yan gudun hijira wani jami'in tsaron sirri na rundunar sojin birtaniya da wata kungiyar bincike da ke mazauni da ke da mazauni a washington sun ba da rahoton cewa ukraine ta yunkura domin lalata wasu muhimman gadoji kusa da birnin waɗanda su ne muhimman wuraren da rasha ke son amfani da su wajen kai munanan hare-hare a gabas ci, — mataimakin kwamandan rundunar tsaron ƙasa volodymyr nazarenko ya faɗa a yau asabar cewa dakarun ukraine sun sami daidaita al'amura a fagen bakin daga a bakhmut kuma birnin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon ukraine duk kuwa da ƙarin hare-hare da dakarun rasha ke ci gaba da kaiwa wasu 'yan bindiga a cikin kakin soja sun harbe tare da kashe wani gwamnan lardi a kasar philippines da kuma wasu mutane biyar yayin da ɗan siyasar yake ganawa da jama'a a garinsa 'yan sanda sun ce akalla mutane shida rike da bindigogi sun diro daga cikin manyan motoci uku suka kuma buɗe wuta kan gwamna royal da gamo a yau asabar inda suka kashe shi tare da wasu 'yan garin biyar a kofar gidansa da ke garin pamplona lardin ya yi kaurin suna akan takaddama da tashin hankalin siyasa shugaban kasa ferdinand marcos jr ya yi allah wadai da harin kane ya kira ga waɗanda ake zargi da su miƙa kansu 'yan sanda sun kakkafa shin gayan bincike da kuma ƙaddamar da binciken wani ne hari na baya-bayan nan kan 'yan siyasa a ƙasar wacce tashin hankali ya dabaibaye ta tare da daɗaɗɗen tawaye na musulmai da 'yan gurguzu da dai sauran matsalolin tsaro jami'ai a kasar malaysia sun faɗa a yau asabar cewa kusan mutane 40 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa akalla wasu mutane hudu kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar hukumomi sun ce an kakkafa matsugunai sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu muhammad nur sa'ad wani mazauni johor ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa a koda yaushe mukan shirya wa zuwan damina a cikin watannin nuwamba da disamba ya ce amma a yanzu da ba iya hasashen yanayin ba ya nuna cewa ba mu shirya ba kuma lamarin ya yi muni tuni ruwan sama kama da bakin kwarya ya so sauka a malaysia kuma hukumomi sun faɗa yawa sabar cewa ana sa ran za su ci gaba a kwanaki masu zuwa kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc majalisar dokokin china ta shekara-shekara da za a bude a gobe lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma da kuma wani garan bawul gagarumi na gwamnati wanda zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu ko da yake shugaban kasar ta china xi jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin babban taron ta na shekara biyu a cikin watan oktoba majalisar dokokin kasar ta china za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da kuma abokansa a cikin manyan mukamman gwamnati abokin shi li keng wanda a baya shine shugaban jam'iyyar gurguzu a birnin shanghai yana da tabbacin kasancewa prime ministan kasar inda zai maye gurbin li keng wanda zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu li keng zai gabatar da rahoton aikin gwamnati na karshe a taron buɗe majalisar a ƙarshe shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya ziyarci ƙasar iran a yau asabar domin tattaunawa da shugaban ƙasar ibrahim raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin makamai ziyarar ta kwanaki biyu da hukumar sa ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi tana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke da mazauninta a vienna take neman ƙarin haɗin gwiwa da iran kan ayyukanta na nukiliya. grossi ya isa iran ne a jiya juma'a kuma wata majiyar diplomasiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa zai gana da ra'isi yayin ziyarar tasa don sake tattaunawa kan shirin nukiliyar iran da kuma sake karfafa dangantaka a matakin koli majiyar ta ce grossi ya bayyana karara cewa zai shirya tafiya tehran ne kawai idan ya sami gayyata domin tattaunawa da shugaban kasar. Murtala Faruk sanyin da ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake tunkarar zaben gwamnonin Najeriya a mako mai zuwa, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP a zaben makon jiya sanata Rabi Musa Kwankwaso ya ce yana da kwarin gwiwar nasarar da jam'iyyarsa za ta yi a jihohi da dama musamman a jahohin Kano, katsina da kuma kaduna a hirarsu da wakilinmu na kano muhammad ibrahim kwari injiniya rabi'u musa kunkwaso ya fara ne kan zaben da aka yi a makon jiya gaskiya na yi murna duk wanda ya zo masoyi a ya kwana da murna ba ma jihar kaduna da kano da suka tarbe ni ba duk najeriya mai masoyi na kwankwasa ko masoyin jama'iyyar nnpp a yi murna har yanzu dai kanan nan dai kaduna nan dai katsina nan dai ayin allah ya yarda su ne wanda suke suka san mu suka san darajar mu kuma su ne wanda suke a tsaye a kan mu ko dare ko rana ba mu ji daɗi ba saboda yadda har waɗansu an zo ga suna an karkashe su kuma wasu an ji musu ciwo wasu suna hannun jami'an tsaro civil defense da police da sauransu amma dai mun zirawa hukumomi ido mu ga abin da za su amma ana zargin magoya bayan ka kamar sun yi tsokana a wannan lokaci ai mu a tsarin mu muna da tarbiyya tarbiyyar mu ba ta faɗa ba ce ko lokacin da aka sace mana mandate zaben da jama'a suka yi duk duniya ta san da bai ci zaɓe ba shekarar da ta wuce ta zaɓe amma a zaliman najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a ba 'yan hamayya kano muhimmancin ta yafi karfin 'yan hamayya kamar suna da gado a kano duk wannan abubuwa ne wanda suke na takaici wa'anda suke kuma ba abin zai jawo sai irin abubuwan da muke gani kowanne daga cikinsu a yau ɗin ya zubar da darajarsa ya zubar da mutuncinsa tsakanin su da jama'a kuma wannan mu muna da sha'awar irin waɗannan abubuwa matsayinmu na mutane waɗanda suka yi mana butulci suka ci zaɓe kuma suka ɗauka wannan zaɓe nasu ne mu babu mu a ciki ba magoya bayan mu saboda haka wannan tsinuwa da aka yi musu da allah ya isa da aka yi musu na tabbata bakin iya rayuwarsu wanda suka zalunce mu za su gaba da samun matsaloli kuma duk mun baza mutanen mu sun yi addu'a duk mutumin da isa hannu a cikin cutar jama'ar jihar kano mun masa addu'o'i manya-manya fiye da wa'anda muka yi wasu wa'annan wa'anda suka yi mana zaɓe 2019 domin mun ga addu'a tana aiki a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Instagram, Facebook da Twitter. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. dan Allah VOA Hausa muna son ku ba mu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu. Masu tambaya bashar mai gyaran rediyo Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba. sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun hada da alhaji umar foreba da adamu adam gashuwa tambaya ta biyu so nake ku yi min ƙarin haske akan dala inland dry port wanda shugaba muhammadu buhari ya buɗe a jihar kano wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta wani alfanu yankinmu na arewacin najeriya zai samu daga wannan tashar mai tambaya ado turaki askira jihar birnin najeriya To da yake an ce lokacin abu a yi shi bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zababben shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga abin da ya sauƙaƙa daga wakilinmu a jihar Legas Babangida Jibirin. Vote for me, vote for APC. Will you vote? Will you vote? Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Legas. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Legas da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya karashe a kwalejin Richard Dale da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979 bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi janar Shehu Musa ya raduwa kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar sdp inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar lagos ta yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben sha biyu ga watan yuni da aka fi sani da zaben abiola tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudun hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna nadeko a inda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998 bola tinubu ya dawo gida najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna a gargashin jam'iyyar ad ko alliance for democracy inda ya mulki jihar Legas na shekaru takwas a wannan lokaci ne dai tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa da neman shugabancin najeriya a wannan lokaci alhaji abubakar muhammad na baban yawo dan arewacin najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar tinubu ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar lagos so nawa obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya ci gaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sanya a jihar lagos nan yaro ne ko babban zama wani abu minista ne ga gona ne wallahi da hannun ja gaba ya taimake su yaya za a ce yau mu mutanen arewa ba za mu bashi goyon baya ba barin jinin bola tinubu ya karu ne a siyasar najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar shehu musa yarduwa zuwa a Atiku Abakar da Nuhur Bado sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu. sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya buɗe kwanan baya a kano mai suna dala inland dry port a turance idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar jina tare da mu ga ansar da wakilin adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu kwai na kwalejin horis da malamai mallakar gwamnatin tarayyar najeriya da ke yola adamawa najeriya wato efc yola wanda ya ce wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu a kan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta dala inland dry port da shugaban kasa ya kaddamar a kano wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun a alif da shida 2006 aka faro maganan kaga sama da shekara ashirin kenan saboda idan ka lura kano cibiya ce ta kasuwanci sannan kuma idan aka samu saukin yadda za a yi hada-hada a kano wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje waɗanda kuma yakan bi ta ruwa mafi yawancinsu ta ruwa yake zuwa idan ya zo kuma za jirgi zai tsaya ko a fafa ko kuma a wari ko kuma a kalaba ko a fatakwal to kaga wannan jidali da shi dan kasuwa zai yi na ɗauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko kano ne ko bauchi ko kaduna da makamantan waɗannan wurare kaga ƙarin jidali ne don me alal akalli dai zai tashi ya je wannan wurin ko kuma ya tura a jami'insa wanda zai je wannan wurin zai kwana zai kama otel zai ciyar da kansa abinci zai yi ta safara za a kashe kuɗi da yawa kuma ga ɗimbin tashin hankalin da ke ciki dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantansu to wannan ɗin sai ya zamana aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zamana an samo ita wannan busasshiyar tasha abin da ya sake kiranta busasshiyar tasha saboda ta yi nisa daga kogi kuma abin da ka sani ne jiragen ruwa su suka fi kawo kaya waɗanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi saboda wani jirgin ma akan yi wajen wata shida ana cire kaya daga cikinsa wanda aka kawo to kaga idan ya zamana an samu wannan din ya tabbata to kai tsaye misali zan baka kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunƙasa tattalin arziki na wannan wurin saboda kaga kana kano kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunƙasa ta kai munzalin da ba wai lallai sai ka tashi ka je wata ƙasa tukuna za ka yi in kasuwancinka ba to idan mutum ya yi odar kaya kaga kai tsaye idan misali ka yi odar kaya daga amurka ko ka yi odar kaya daga indiya ko daga china kawai abin da za ka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan kano to kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata wacce a da can babu ita kana nan kano za a ɗauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya za a ɗauko maka shi a kawo maka shi har kano saboda idan ya zo iko nan zai yada zango ne da na bakin ruwa kenan za a saka maka kayanka in a jirgin ƙasa ne in ma a mota ne in ma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har kano to kaga wannan zai bunkasa tattalin arzikin arewa ga baki daya saboda in ka lura kusan mun fi zuwa kano saboda kano ita ce cibiyarmu a nan maimakon a ce mun tafi can kudu sannan yana da muhimmancin gaske ka gane yin haka kuma zai ƙara sauko da farashin kayayyaki saboda yanzu an samu saukin shigo da kaya farashinsa kuma zai zo da sauƙi ƙari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara jidalin safara misali kamar da na faɗa da farko sai mutum ya je iko sai ya je fatakwal sai ya je kalaba sai ya je eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa ya ta kwanaki wani lokaci yana jira ka sannan kafin a samu abin da ake kira kiliyarin a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantansu kaga kwamfiyononi ne wanda kuma jidalin safarar su mana da yawa to kaga yanzu a za a samu sauki tun da yake kana kano za a kawo maka kayarka kayanka hannan sannan kuma kari a kan wannan shine ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum 300 zuwa 4 zuwa 500 ba kaga nan ma an sama ma 'ya'yanmu damar da za su yi aiki sannan kuma karka manta ko da tashar mota ce irin hada-hadar da ake yi wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge card ne da makamantansu to wannan ma kaga alfanu ne alheri ne ya zo wa mutane sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a arewa saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan arewa kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har kano ka je ka ɗauki kayanka don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje kuma a kawo mana kayanmu har gida sannan daɗin daɗawa a kan wannan in ka lura za ka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfida layin dogo har maradi wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga ƙasar nan zuwa irin su chadi zuwa su Nijar zuwa su sudan su burkina faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu to alfalun wannan gaskiya yana da yawa saboda misali za ka lura cewa ba wai nan ne kadai a wannan busasshiyar tasha take aiki ba wanda bai dade ba ko da misali amurka ne wajajen california kasashe irin su thailand su indonesia su brazil kamar germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tashar ruwa dry port To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato wakilinmu a Legas Babangida Jibirin da Dr. Adamu Babi Kwai na EFC Yola da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu salam. a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. اسمر دق اسمر Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi To madalla yanzu kuma sai wasanni a takaice. wasan gaba na kungiyar liverpool ta ingila roberto firmino yana kan hanyar barinta a ƙarshen wannan kakar wasanni a daidai lokacin da sa zai kare firmino dan ƙasar brazil mai shekaru 31 ya koma liverpool ɗin ne a watan yuni shekara ta 2015 daga kungiyar hoffenheim ta kasar jamus akan kwantaragin fan miliyan 29 a tsawon zaman sa kungiyar na shekaru takwas. Firmino ya buga mata wasanni 353 inda ya sami zura kwallaye 107 kana ya taimaka mata ta lashe gasar zakarun turai da ta premier da fa da kuma gasar cin kofin kungiyoyi ta duniya mai horar da 'yan wasan kungiyar ta liverpool jurgen club ya ce ya buƙaci ɗan wasan da ya ci gaba da zama a kungiyar a yayin da ake tattaunawa kan ba shi sabon kwanta ragi, to amma ɗan wasan ya bayyana buƙatar sa ta sauya bagire babbar kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar saudi arabia al-ittihad ta yi wa shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi ta yin maida shi dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a duniya idan har ya yarda da komawarsa kungiyar yanzu haka messi mai shekaru 35 yana taka leda ne a kungiyar psg ta kasar faransa to amma babu tabbas kan makomarsa a kungiyar domin kuwa har yanzu bai rattaba hannun sabon kwantaragi ba a yayin da kwantaragin sa zai kai karshe a watan yuni rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta al-ittihad za ta iya zuba wa messi albashi na zurutun kuɗi har euro miliyan 88 a kowace kakar wasanni a kwanta-ragin shekaru biyu lamarin da zai sa ya kasance dan wasan da ya fi kowanne yawan albashi a tarihin kwallon kafa yanzu haka takwara kuma babban abokin adawar messi din wato cristiano ronaldo shine dan wasan da ya fi yawan albashi a duniyar kwallon kafa bayan da ya koma kungiyar al ta kasar ta saudiya a kwanta-ragin euro miliyan 200 darajar shahararren dan damben duniya anthony joshua ta ragu a idon jama'a yayin da dan damben dan kasar burtaniya ya kasa sayar da tikitin shiga kallon damben da zai fafata da germain franklin rahotanni sun bayyana cewa har yanzu akwai dubban tikitin da ba a sayar ba na shiga kallon damben da za a gwabza a ranar ɗaya ga watan afrilu wanda hakan ke nuna yadda masoya kallon dambe suka rage sha'awa kan ɗan wasan. joshua ya sha kashi sau uku a cikin wasannin dambe hudu na baya-bayan nan da ya fafata to madalla yanzu kuma ga martalandai ya da mana labarai amma wannan karan a takaici To Sarfilo a takaice dakarun sojin Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a yayin da suke taimakawa fararen hula wajen arcewa daga birnin na gabaci da aka mamaye. An kashe wata mace wasu mazaje biyu kuma suka sami munanan raunuka a yau Asabar yayin da suke kokarin arcewa daga birnin ta wata gada da aka hada ta wucin gadi a cewar wani wakilin rundunar soji da ke wajen. wasu 'yan bindiga cikin kakin soja sun harbe tare da kashe wani gwamnan lardi a kasar philippines da kuma wasu mutane biyar yayin da ɗan siyasar yake ganawa da jama'a a garinsa 'yan sanda sun ce akalla mutane shida ne rike da bindigogi suka diro daga cikin manyan motoci uku suka kuma buɗe wuta kan gwamna royal de guillermo a yau asabar inda suka kashe shi tare da wasu 'yan garin biyar a kofar gidansa da ke garin pamplona jami'an kasar malaysia sun faɗa a yau asabar cewa kusan mutane dubu arba'in sun fice daga gidajensu a kudancin jihar johor sakamakon mummunan ambaliyar ruwa akalla wasu mutane hudu sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar hukumomi sun ce an kakkafa matsuguni na wucin gadi sama da 200 ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu. Muhammad Nur Al-Sad wani mazauni Johor ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a koda yaushe sukan shiryawa zuwan damana cikin watannin Nuwamba da Disamba to amma a wannan karon lamarin ya bashe su. Majalisar Dokokin China ta shekara-shekara da za a buɗe a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma da kuma wani garan bawul na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. kodayake shugaban kasar Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin wani babban taron ta na shekara biyu a cikin watan oktoba to amma majalisar dokokin kasar ta china za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati. To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe lahadi idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Kamar yadda aka saba a koda yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka muku wannan shirin sai kuma wanda ya haɗa shirin ya bada umarni Dadi Balawi. har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.